والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya na tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sahihul bukhari kamar da aka saba da wannan lokaci in ba manta ba ne muna cikin kitab abba littafin da ke magana akan abinci da hukunce-hukuncen cin abinci da bayanai game da nau'o'a na abubuwan ci da Allah ya hore ma 'yan adam wurin tashin mu na yau imamul bukhari rahimahullahu ta'ala ce babu babu rutsabi bil kifari babin cin dabino rubab da kuma tsana a wata nusa ta sahihul bukhari sai gabatar da kissa bisa ga rubab yace babul kissa iwar rubab babul kissa iwar rubab ko babul rubabi bil kissa sai dai nusha ko kwafin da ya ce babu rubar bil ya ni daidai da hadisin da a cikin babi bisa ga tarjamar babul kisa iwar roba. aw bil ruba حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما Ibrahim bin Sa'ad a cikin wannan isnadi shine Ibrahim bin Sa'ad kuma bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf kenan cikan Abdurrahman bin Auf ne cikan sahabi ne yana daga cikin ƙananan tabi'ai shi kuma Abdullahi bin Ja'farin bin Abi Talibin shina cikin ƙanana na sahabbai ma'ana ƙanana ga shekaru ya ce wannan ƙaramin sahabi ne wannan babban sahabi ne ana nufin manya na gaba ga shekaru da suke dattijai a cikinsu da waɗanda suke ƙasa ga shekarunsu amma dukkanin sahabbai manya ne da duk wanda ya imani da Allah da ran lahira kuma ya zaba akan aƙidar magabata ta gari ahlus sunna wal jama'a ba wani na renawa ko na kasawa a cikin sahabbai a cikin mazhabar sunna wal jama'a qala شيخ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يبكي رأيت رسول الله ناقم أنزون الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل يناتن arruba da bino ruba wanda bai bushe ba ya zama kayau bilkisa da tsana kaga a cikin hadisi ba aka fara ambata sannan kisa don haka babu ruba da kisa yahi babul kisa ibin ruba babu حدثنا مسدد babin حدثنا مسدد wata nusha a nan babu bare saboda haka sai zan ya bada rikici in ba a sa bare ba wata nusha kun ba bare ne, kawai dai ya ci gaba da kawo a suka ce yana wa shi Imam Bukhari ya nufi shi tarjama ga wannan babi sai bai yi ba kamar kila manufarsa ya ce babu nau'in minat babin wani nau'i daga cikin dabino كوكو باب التمر كوي سيجي حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان قال تضيفت ابا هريره سبعا نازم باقا ابو هريره كسر صوب بيت ta tsayyafu na bakunci abu huraira kusan so bakwai wata rana na bakunci shi wata rana haka wata rana abin yana maimaituwa ne kamar har so bakwai fakana huwa wa mar'atuhu sai abu huraira ya kasance radiyallahu an shi da matarsa wa khadimuhu da mai mai hidima bawansa ya ataqibu nan laila suna mai majuna ga dare aslasan kashi uku abu huraira da mata ne da bawa ne sun kasa dare kashi uku don haka babu wani yankin dare a cikin gidan abu huraira wanda ba a sallah yusalli haza wannan zai yi sallah sun mai kizo haza sannan ya tadda wannan ma'ana kenan an kasa dare kashi uku kashi na farko abu hurera zai yi sallah har zuwa karshe ne sai ya da mata ta ita kuma ta yi sallah har zuwa ƙarshen sannan kuma su sadda ba su yi ma sai sallah shi har karshe na kashi na uku kenan in ka kasa dare kashi uku kashi na ɗaya kashi na biyu kashi na uku ba wani lokaci da ba sallah haka ba gidan abu hurera wannan yana karantar da muhimma ta sahabbai da yadda suke tsara lokutan su. sai da suke cin ribar rayuwarsu da lokutan wasamitu huwa na ji abu huraira yana cewa sama rasulullah sallallahu alaihi wasallama na ashabihi tamra annabi ya raba wani dabino tsakanin sahabbai ne fa asabani sab'u tamaratin sai ni samu dabino kwara bakwai ihdahunna hashaba ɗaya daga cikin bakwai ɗin nan dabino ne mai kaushi kausa mai ƙarfi حدثنا محمد بن صباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم تمرة بيننا تمرة النبي يا رب دبين أتكانم فأصابني منه خمس sai ni samu biyar ko biyar suka same ni ƙwara biyar uta maratin ƙwara dabino guda hudu masu laushi da tafshi wa hashafa da ƙwara guda mai ƙarfi kaga biyar kenan sun mara'aitul hashafata sa'annan ni ga wannan mai ƙarfin iya ashadduhunna lidirsi ita ce mafi tsaurin dabinon ga wato haƙura na dirk haƙura na ƙuriya da ƙyar ya damna ta da haƙura ne na ƙuriya wannan masu girma din kayan wannan babe da kusan babe goma sha takwas mun karanta wannan hadisi har muka tsallako muka zo nan inda can mun ga kwara bakwai nan kuma ga wata riwaya ta kawo kwara biyar din nan ma ga kwara bakwai ana ƙara karanta hadisin kwara bakwai sai ga kwara biyar to can ya ce kwara bakwai nan ya ce kwara biyar wannan ba cin kawo da juna ba ne. malamai suka haɗa wannan riwayoyi guda biyu bisa ga cewa dabinin da aka kawo gaban manzon Allah dabino ne da yake da yawa sahabbansa kuma suna da yawa don haka sai aka fara rabawa biyar biyar kowa a bashi biyar biyar daga baya aka ƙara biyu biyu biyu kaga wanda ya ruwaito hadisin kwara biyar ne eh dabinin kwara biyar ne yana ruwaito abin da ya faru a farkon rabo a farkon kaso biyar biyar kowa ya samu sannan kaso na biyu sai kowa ya samu biyu biyu idan aka tara biyu da biyar ba su ne bakwai ba don haka riwayar wanda yake dabinon bakwai ne ya haɗa dukkanin rabon da na farko da na biyu Riwaya da yake dabino kwara biyar ya faɗi abin da ya faru farko bai faɗi abin da ya faru can daga baya ba sanda suka samu biyu biyu biyu har kowa tun bakwai izan kenan babu cin karo da juna illai wannan ya ambaci wani bangare wancan kuma ya ambaci gaba ɗaya saboda ka ba cin karo da juna a tsakanin hadisin sai dai imamu tirmizi da annasa'i da Ibn majah da ahmad sun su irin wannan hadisi amma sai suka ruwaito da sigar u'u tamratan wahida li kulli wahidin kowanne su kwara dabino an ka bashi ko wani guda kaga in ka tara wata riwayar da wannan sai ga akwai surar cinkaro da juna to sai zama Imam al-Buhari ya rajja da wannan riwaya waccan riwaya take cikin Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Ahmad riwaya ce take Martuhiya, ma'ana an rinjaye ta wal ilmu inda Allah ta'ala babu rutsabi wa tamri babu rutsab da tamru rutsab ya kosa ya na amma bai bushe ba Tamru ya bushe wa qawli Allah ta'ala da fadar Allah da girma wa hulzi ilayki ki girgiza da kanki bi jiz'in nakhala ku tattaurin da diniya to sakit alaiki za su faffado akan jurqaban biyan da dinun linnanni jaliya abin ba lokacin da maryam tana naƙuda ta haihuwar annabi isa alayhi salam ta haihi annabi isa Allah ce ta girgiza wannan kututturin da biyu na busasshe matacce da take kusa gare shi ya mutu ya bushe amma za ta ta girgiza shi in ta girgiza shi za ta ga iya na fatowa da nannu wannan karama ta Allah subhanahu wata'ala wa Maryam karama ce Allah wa Maryam ta ba ta abinci bayan haihuwar annabi Isa kuma abincin da ya dacewa da mai haihuwa saboda haka malamai masana suka tabbatar da cewa dabino yana cikin babban muhimmin abin da ya kamata mace ta ci bayan ta haihu dabino saboda masana suna cewa ba wani abinci daga cikin abin tota da Allah ya halitta wanda da ka ci shi yanzu yanzu zai rikide ya zama jini kai tsaye irin dabino idan kana da matsalar karamcin jini kai ta cin dabino don shi dabino da ka ci shi gaba da jini ya komawa kuma kai tsaye ba a daɗewa sauran abin cuta da aka sako awoyi sannan su su zama jini ingantacce cikin jikinka amma shi da bido kai tsaye to kaga wanda ta haihu ta barar da jini jini ya tsiyaya daga gare ta ya rage daga jikinta da haka babu abin da ya dace da ce a wannan lokaci irin abin da zai kakkauta mai dan mata jini to shi ne dalilu kuma wannan akwai karantarwa ciki na cewa lallai mutane su motsa tunda Allah subhanahu ta'ala yana da ikon da zai zugo ma Maryamu wannan dabino ba sai ya ce ta girgiza ba dabino ba amma sai ce ta girgiza ku diba wanda ta haihu tana cikin ramni na rashin karfin jiki da kuzari na ya na kuda amma aka ce sai ta rika wata dabino ta girgiza dan a karantar da kai ka motsa ka tashi ka bida sai Allah ya baka Allah yana da ikon da ya ka sa wannan dabinon kawai ya rayu ya kumsa ɗaya kai tsaye su ne na su faɗo ma Maryam ba sai ta girgiza ba amma sai da ce girgiza wa hudu ilai kenan Allah yana iya baka ko baka motsa ba amma dai ka motsa shi a sunna da za a ko wani abu wani moci da kake saboda haka Allah ya sa Maryam ta motsa ta girgiza wannan mututuran da ne almuhimmu a من الآية aya an ambaci ar-rutafan وقال محمد بن يوسف عن سفيان المنصور منصور بن صفية حدثتني أمي صفية عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي توفي رسول الله أنكر برا يوم من الله صلى الله عليه وسلم وقد شبئنا من الأسودين من قوسا دشن بقى كيبيو التمر والماء دبينو دروا من يوم أبيت muke nan da bino حدثنا سيد بن أبي مريم حدثنا أبو كسانة قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي ونبى يهودي يا كسن شيء مدينة وكان يسلفني في ثمري aw tamri ya kasance yana bani rance saboda dabino na ilal jazazi har zuwa in yanke sai in biya shi bai hudi ne a garin madina jabir dan abdullahi yakan zo ya ranci ya yi rance gare shi har zuwa in ya yanke dabino ne sai ya biya shi da dabinon wa kanat li jabirin al-ardu jabir yana da gona allati bi tariki ruma wadda akan hanyar ruma barun ba ruma suna wani gari ne barun ba fajalasat sai ta yi jinkirin yin ‘ya'ya ko fajalastu ko fajalasat a kowace rufa bance ta yi fajalastu ruwiya fajalastu ruwiya fajalasa ruwiya fajalastu ni yi jinkiri ban biya shi ba ko gonar ta yi jinkiri ba ta yi ya'ya ba fa hala aman gonar ta yi yauhinta ba ta yi ya'ya ba har shekara guda hala faja'ani al-yahudiyyu sai ba yahudin ga yanzu a wurina inda jaza da lokacin yankan dabino walam atudda min ha shay'an ban ware yankan komai ba cikin dabinan gonar fa ja'altu astanziruhu ila qabil sai da kasance ina lallashi ne ina neman ya jinkirta mini astanziruhu ay aqlubu intizara ina neman ya jinkirta mini ila qabilin habbadi ila ila amin idan sifa har shekara mai dawowa ba ba sai bai hudu ya ki yadda a lalle shi ba na zabiya ne wa uku bira bi zalikan nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka wada ma annabi aka ce to ga Jabir can ga abin da cika da shi bai hudu na biya dai bashi ga shi da binon nashi dai ana ganin bai iya biyan bashin bale har ya raga wani abu na iyali ne da za su ci kuma bai hudun ya yi kahuwa ya cije ya ce lalle sai Jabir ya biya shi a bana فقال لأصحابه يا نبي كما تحبين امشوا كتهي نستنظر لجابر نستنظر لجابر كتهي منيمي داهي جابر من اليهودي دقوا النمبا يهودي كتاشي بتيمو للأي بيهودي النن يتين كردام جابر نستنظر أصليني نستنظر في إلي مباركيني fili mubari ko abinda a hukunci ne ya rafa ma dama harafin nazba bai shigo shi ba harafin jazma bai shigo shi ba da kuma gashi nan harafin jazma ko harafin nazba ba su shigo shi ba amma gashi an yi mai jazma nas tanzir saboda ka'ida cewa in fi'ili salabi ya gabata sai fi'ili mudari da yake jawabu salabi yanzu jazma akai kaga wagga jazma ba ta huruful jazmi ta ba irin zaruni sannan aqtul musa irin atuni sannan ofrel kaga babu wani harafin jazma wurin amma an yi jazma misa saboda fi'ili talabi ya gabata sannan fi'ili mudari'i akan jawabu talabi yazo to in fi'ili talabi ya gabata fi'ili ya yazo jawabu talabi jazma akai آتوني أفرغ عليه كترة ليس أفرغ ذروني أقتل ليس أقتل تو امشوا كاغا فعل بلدي امشوا كتهي بلدي كما آتوني بلدي كما ذروني بلدي ذاك نستنذر بك نستنذر بقى لأنه مجزوم بتقدم الطلب مفهوم to sai ce sai mai jazma na tanzir li jabir mu nemi jinkirtawa ga jabir min yahudi daga wannan ba yahudi fa ja'uni jabir yake sai annabi da sahabbai ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in suka zo mini fi nakhli a cikin gonar dabino ta fa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukallimu al-yahudiyya sai annabi ya kasance yana lallashin wannan ba bayahudi fa kulu shi ko ba yahudi yana cewa abul qasim ya kai baban qasimu la unziruhu ban jinkirta mai sai an biya ne yanzu annabi na lallashin ba yahudi ba yahudi na bijirewa fulaika hum sharrul bariya falamma ra'ahu annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da annabi ya ga cewa ya kadi qama sai annabi ya miƙe fa tafa fil nakhl sai zagaya a cikin wannan dabinun a ja'ahu sannan ya sake a wurin bai hude fa kallama hu yan lallasai fa ba bai hude ya kiya fa kuntu sai ni tashi in ji jabiru fa ji'tu sai ni zo bi qalili rubabin da rubab dan kadan rubab dan kadan fa wada'tuhu bayna yaday nabi sai da aje wannan rubabu gaban annabi sallallahu alaihi wasallama fa akala sai annabi ya ci sun makalasa na ce aina a arishuka ya jabir ina ne a ina ne mazauninka yake masaukinka ya jabir a cikin gona sukan yi kafa itace sai a yi runwa a aza itace masu karfi sai a yi runwa kamar runwa sannan a sake wani ruhi can sama sai a yi matakala nan kasa in ka tattaka ka tattaka sai ka shiga runwa ga ruhi can sama ga wannan ƙasa da aka yi ana iya zaunawa a huta shi ne arish to suka yi iri ne a cikin gona don zaunawa ana fako ko ana hutawa bayan an gaji da aiki ta ai da ai shuka idan mazauninka yake a cikin wannan gona ka. ya kai jabir aina arish ya jabir fa akhbartuhu sai na faɗa mai fa ƙala sai ce ufrish lifi ne. a yaya ne shimfiɗa cikin wannan harish fa tuhu sai ne mai shimfiɗa fa da kala fara kada sai annabi ya shiga cikin wannan harish ya dan yi kwana sun masa ya sannan ya falka tuhu bi qabdatin ukhra na sake zo mai da wani jimki na Ba fa akala yake min hada garita sun makama sannan ya tashi fa kallama yahudi ya yallallashi ba yahudan karo na nawa kenan yana lallashin ba yahudi sau uku kenan fa ba alaihi bai hude ya yadda annabi ya lalashin bai hude har sau uku ya ki kama sai annabi ya meke firri tsabi a cikin dabin nan nan nananni da ba su kosa ba idan sun kosa ba su bushe ba fi nakhli a cikin dabino asali ya karo na biyu dan can da zuma ya tashi ya zagaya sun makala nake ya jabir ya kai jabiru jubba waqdi kai ka yanka ka yanke dabinon ka ka biya shi fa waqafa fil jazali sai annabi ya tsaya a wurin da ake yankan dabino fa jadattu minha ni yanki ma qabaituhu abinda ni biya ba yahudi wa fadala minhu kuma saura ya rai da ko ana ganin ni da biya ne bai fa kharajtu sai ni hito da cikin gona hatta ci to nabi har ni samu annabi sallallahu alaihi wasallama babashartuhu ni bashi bushara cewa an yanka dabino an biya ba yahude gurgudun wanda yaka biya ta har ga saura can fa qala sai annabi ce ashhadu anni rasulullah na shi da ni manzon Allah kenan zagaya nan da annabi ya cikin gona bisa ga mu'jizar da Allah ka bashi sai Allah ya ƙara ma dabinun yawa dan mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko dan mu'jiza ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam urush wa arish bina'un gini mai tsawo wa qala ibn abbas ce ma'rushatin wa ghairi ma'rushat masu tsawo da mara tsawo ai ma yu arrashu bil kurumi abinda ake dagawa sama na iccen inabi kurum jam'u karam duk da annabi ya ne a ce mai karam ce karam qalbul mu'min wa ghairi zalika da wannan wannan yuqalu urushuha wa hiya khawiyatun ala urushiha ai abniyatiha ta faɗi akan ginin da dogaye ibn yusuf بن ibn yusuf ya ce يقول abu ja'far kala Muhammadu ibn Isma'il. fa فخلا sai yayyau hinta daga yin ɗaya fa fahara laisa indi muƙayyadan ni bai rubuce a riwaya ta muƙayyadan ai maktuban al-ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid suyudaka bil ibad al wasiqa al ilmu saydun ilimi kamar dabba harota ne ka je cikin daji ka harota sabbin daji ka ka musu daji kaba guda goma in ka saka cikin gari ka sake su ina za su koma daji to amma in ka daddaure su ha da zaranta zuwa mai kari ko da wata giya kaga ba su hirin yiwa saboda haka su saka dawo ka kama abinka shi na da malamin ke al ilmu saidun ilimi kamar dabbobin farauta yake kai suyo daga ka ɗarme farauta da kayo bil ibalil wasiqa da ya amintu mafhumun idan qayyid yani uktub laysa muqayyadan ay laysa maktuban ko ma kutiba qarra wa ma hufiza farra tirar al-abidi to shine Muhammad bin Isma'il yake fahala can cikin hadisin yace ta fahala aman shi kam a cikin rubutu ne a riwaya ce babu shi Sun makala fajalla laisa fihi shakkun amma ko fajalla laisa fihi shakkun ba shakka a cikin shi ma'ana fajalla sai kasance an samu kaman wari ga gonar na rashin 'ya'yan itace almuhimmu wannan hadisi makamanci ne ya wuto ba wuri guda ba amma duk inda mun kai to za ka ga kissar tana nuna Jabir mahaifinsa ya rasu ana da ya ce bashi akan wannan bashin na mahaifi ne ne aka zo har annabi ya zo bayan an tafi da binun ya zamna akan mashiryar da binun sai Allah ya samu dabinon albarka aka biya bashin mahaifi ne duk inda mun kai to inda muka ci karo da hadisin ga bai nuna mun na bashin da aka biya Jabiru ba ko ina abin da ka zuwa bashin mahaifin Jabir to amma nan sai zo bashin Jabir to ya za a yi kenan ya ci karo da juna malamai suka ce a dama bashin biyu ne akwai bashin baban Jabir akwai bashin jadir a bashin baban jadir an biya a cikin dabino wanda bai shahi jadir ba keɓance bayan biyan na baban jadir sannan shi kuma aka zo aka yanka nashi kuma aka biya nashi bashi wanda shi ko shi bakin abin da ya samu cikin gado keɓance kenan biyan bashin baban jadir a cikin dabinon an yanka an biya kayan a raba gado da aka raba gado kowa ya san nashi shi kuma jabir ana biya ta bashi sai aka katsa aka yanka bai hudin da ka biya ta bashi ya yi sai an biya shi shi ma hakan Allah ya sa mu'jiza daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai dabino ya albarka aka biya shi izan kenan bashin biyu ne duk inda mun kai to sai ya zan maruwaicin bai ambaci bashin jabir ba bashin baba ne kawai yake ambata shi kuma nan a riwaya sai ambaci bashin Jabir bai ambaci bashin baba ne ba in mun ka hada hadisan sai ya bamu bashi biyu aka biya cikin gonar su Jabir bashi kayan raba gado na baban Jabir da bashi bayan an raba gado wanda yake baci Jabiru a gwargwadon rabon da ya samu na gado ubali izan kenan babu cin karo da juna walillahi alhamdulillah babu akalin mari. باب كن كان كمان نبينو حدثنا عمر بن حفص حفص بن جياس حدثنا ابي حدثنا عامش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي لو كتندا مو منا عن أن صلى الله عليه وسلم جلوس زوري إذ أتي بجمال نخلت في أكا زولة كان كمان نبينيا ma'ana wanda ya yi ƙumshi bai kosa ba bai nina ba shine ne Juma. qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce inna min ash-shajar haƙiƙa daga cikin itace lama barakatuhu ka barakatil muslim akwai iccen da albarka ce ta yi kama da albarkan musulmi kaga kenan musulmi na da albarka lama barakatuhu ka barakatil muslim musulmi na da albarka ko kenan duk wanda an musulmi na da albarka babu wani musulmi da bai da albarka kaga wannan hadisi ya tabbatar da haka kuma aya Qur'ani ta tabbatar da haka wurin suratul Hud maganar annabi Nuhu ila ya Nuhu ihbit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka wa ala umamin mimman ma'aka mimman ma aka ala tauhid mimman ma aka ala aqida duk wanda suke tare da kai a aqida don aqida tun daga annabi Adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakanin annaba da manzanni akwai bambanci babu inda aka samu bambanci a shari'a wannan a sa hukunci kaza kaza ne wannan kuma yazo da wata shari'a ta fa'a mata wancan amma daga annabi Adam farkon annabi har zuwa annabi Muhammad ƙarshen annabawa ga aqida duk aqida su guda ga tauhidin su duk iri gudana, Allah bai taba canza tauhidi ba Tun wanda ya saukar harkon duniya lokacin annabi Adam shi da har yanzu tauhidi ba a taba canza shi ba ba wani annabi da aka aiko da wani tauhidi daban-ban da na wani sai dai shari'a ta hukunce-hukuncen kaza halanna kaza haramna na ga yadda aka kaza ga yadda aka kaza to wannan ne adda bambanci tsakanin wani annabi da wani annabi tsakanin wani manzo da wani manzo amma tauhidi da aqida guda ce milladun adam ila nabiyina muhammadin salawatullahi wa salamuhu ala al-anbiya wal mursalin to kaga ashe wa ala umamin mimman ma'aka duk al'ummomi tare da annabi kan suke la amma min mamma aka ba wai ga zamani aka ne ba a mamma aka ala tauhid zaka duk wanda annabi saka tauhidi irin na annabawa bai karkata ga aqidan maguzawa ba to yana yana cikin wanda tare da annabi nuhu ga aqida dan haka Allah ya tabbatar da albarka ga annabi nuhu da duk wanda abisa ga aqidar tauhidi irin ta annabawa shi ma yana da albarka dan haka kenan kowa shi da albarka abubuwa da yawa da Allah faɗan ma albarka ba ka tabbatar da albarka abu sai da hujja in ka ce ka na da albarka sai ka kawo hujja kuma kaza yakan tabbata yana da albarka a Qur'ani ko hadisi to amma kuma wace hanya za a ci albarkar wace hanya za a bi da albarkar wani Qur'ani shi ya wani abu kaza da albarka ko hadisi haka su za a koma gare su faɗa mana a haka bi da albarkar ba kai za ka kira da kanka ba saboda haka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu bi da albarka ga abubuwan da adda albarka haka nan za mu yi in ma haƙi zo hanya ta fi albarka wanda ba shi annabi ya karanta shi ta ba to mun yi kuskure kuma ba mu samun albarkar nan tunda mun race mu hanyar annabi ومن يشاكر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى to sai mu binciki mi asabilul mu'minina ya abubuwan da Allah ya tabbata fara albarka a Qur'ani a hadisi sahabbai wace hanya sun ka bi ga bidan wannan albarka mu bi irinta in ma haji tsoro wata bi a hujjan mu missa abin da ya ishi sahabbai bai isan mu saboda ka abubuwa da dama qur'ani ya tsara albarka misali ga ruwan sama nan wa anzalna min as-sama'i ma'an mubarakan ka gani in ka ce ruwan sama na da albarka an ka ce wa faɗa ma me a hujjarka sai ka kawo aya liba cikin suratul qaf wal qur'an al-majid وأنزلنا من السماء ماء مباركا muka saukar da ruwa daga sama masu albarka ta dage Allah ce ruwan sama masu albarka na mi an magana ka dole kai da ruwan sama da albarka to amma ya zaka da albarkar su cewa za kai Allah ka ba mu albarkar ruwan sama la da annabi bai ce haka ba sahabbai ba su ce haka ba me albarkar ruwan sama albarkar ruwan sama hanya biyu ta wadda annabi ya karantar sadda ana yin su in cikin ɗaki haji ko wani abu da ba su taɓa ka ka ɗan jikinka su taɓa ka ana ruwan sama sai annabi ya kware kai ne ruwan sama sun ka taɓe shi ya ce don da wurin ubangiji sun kai to yanzu yanzu sabbin tahowa da wurin ubangiji Ba gani albarka ta ju sha ka sha albarka ta ju ka yi istimali irin wanka wanki to albarka ta wannan albarka ta ibada ka yi arwalla da su ko ka yi wanka da su shi albarka amma in kace Allah don albarkar ruwan sama sai mace to ka kawo mana inda annabi ya taba cewa haka nan ko a kawo mana cikin sahabban manzon Allah duk yawan da farkon su har karshen su wanda ya taɓa addu'a ce Allah don albarkar ruwan sama gashi dan ko Qur'ani ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan mubarakan Allah ya faɗi ruwa masu albarka amma ina na annabi ya taba cewa Allah don albarkar ruwan sama kai ninka ba? ina na guda da cikin sahabbai ce Allah don albarkar ruwan sama kai min ba ina na tabi ya ci haka nan ina na tabi uttabi da zunga ci haka nan duk musiba to wa kawo muku wannan wanda shi su to da haka aka bayyace abubuwa ake fashin bakin nasosin Qur'ani da hadisi ko shari'a gaba ba wai da sauran gaba kawai an bayyana da inda sauran gaba kawai suka ce Allah ka ba mu albarkar ruwan sama kama ka tambaye ka hujja ina ka samu addu'a Allah shi baka azaka ruwan sama wayyita annabi yayi sahabbai sun yi to in musiba kai bisa kai ya kabbar hanyar suka kikira taka ko ka ta wasu ko da wasu na kasa gare su sun yi in su musu yi ba da hanyar na kasa gare su da hanyar su na saman wani su hanyar su tari to almuhimmu annabi ya ce cikin itace akwai ita yadda adda albarka ka fara katil musulmi kamar albarkan musulmi wannan ya tabbatar da musulmi na da albarka in ka ce musulmi na da albarka lalle yana da albarka to ta wace hanya aka bi a samu albarka musulmi in har bi da albarkar musulmi za ka yi wace hanya shari'a ta baka da baka ka dauka da albarkar musulmi ana samun hanyar albarkar musulmi ta hanyar zamantakewa da shi ta hanyar neman shi addu'a barin addu'a gari ina barin addu'a kaga addu'a albarka ta ta hanyar ku haɗu ku ci abinci istami'u ala ta'alikum ala ta'alikum yubarak lakum fi ku haɗu ku ci abinci sai a samu ku albarka kaga ce in ka haɗu da musulmi ka ci abinci albarka na nan Allah ya sa ga abincin saboda haɗuwar da kun kai istami'u ala ta'alikum yubarak lakum fi in kuka haɗu kuka yi jami'in sallah albarkan musulmi na nan ta samu saboda jam'in mutum biyu jam'in mutum uku ya lada jam'in mutum hudu ya hana mutum uku lada jam'in mutum biyar ya hana mutum hudu lada jam'in mutum shida ya hana mutum biyar lada wa ma zada fa huwa aksaru wa azka inda Allah mutum guda ya karu ga jam'i ya lada bisa ga na kasa gari shi haka manzo Allah ya faɗi a cikin hadisi a shiga ga waɗanda su ne hanyoyin albarkar samun albarkar musulmi ba a da kai ba Allah don albarkar musulmi saboda annabi bai ce haka nan ba kuma shi wanda musulmi na da albarka sahabbai kaka ba wanda aka rawaito cikin addu'a ya ce Allah don albarkan musulmi kuma annabi sai karanta gashi nan suna majalisa ya ce ka barakatil muslim fa zanantu annahu ya'ni nakhla Abdullahi bin Umar radiyallahu an sai ce sai ni zaci annabi yana nuhin dabiniya fa aradtu an aqula hiya an-nakhla sai nazati in ce sai ni nuhi in ce da diniya ya rasulullah sun maltafattu sai ni waiwaya fa idza ana ashuru ashara sai ni gani ne na goma din goma sai ni ga manyan dattijan sahabbai su goma ni a cikon na goma ana ahada suhum kuma shi ne karami daga cikin don ni adda shekaru na ƙasa fasakatta sai ni shiru kaga wannan ya nuna tarbiyyar sahabbai da ladabinsu? in ga manya yaro bai magana haka da wani wa da kade sun ga zaurin annabi wurin kai kara haka ne ya fara magana annabi ce a kabbir kabbir bari babba fara magana kenan sunna ta gabatar da babba amma akwai kaidi inda a yana yiwa kowane shi amma dai a gabatar da babba amma inda bai yi wato, dole a gabatar da karami misali wanga dan shekara 20 na ya haddace alqur'ani ya haddace hadisai masu yawa ya karanta fiqhu eh ya na da wannan yanki na tafsiri wanga ko shekara ta 60 amma ko biji bai bani ba to yanzu za a gabatar kuwa babba za a gabatar kuwa ko karami wanga shi awwa wanga shi akali amma wanga malami ne wanga jahili na man nuqaddim hina idzin نقدم كني لا نقدم هو لأنه جاهل مفهوم إذا كنا إن كبر كبر كأمواني إن هنا يوا مثالي ما هي في قبات الله kai a gare ka karanta wanga ko kana likita ya karanta yana ai keke sai hidda ciwon to wa za a gabatar su yau kane ba a sa wa shi ko ba ta to ai ga wa shi awwa ya taho a wa shi ko ya hoje cikin la yumkin to duka bale ga addini ma almuhimmu kenan ga ka'ida da sunnar sahabbai da tafarkin su ana gabatar da babba inda banna ba za ta waru ba don akwai inda yan karami an ka ja an ka dakatar da karami ana gabatar da babba fasadun kabirun zai faruwa illam tuqaddimu sagira eh ta kun fasadun bil amli wani wuri ba to kaga nan dole a gabatar da karami don shi cancanta kamar abin da shahi ilimi ko kwarewa akan wani abu karami ya kware babba bai kware ba karami yana da sani babba bai da sani dole a gabatar da karami mafhumin to da ya tashi ya yi magana sai ka akwai manya sai kama baki ne a kira yana cikin ladabi da tarbiyya idan ana zaune a wuri abin magana ya kama kana kasa ga mutane to kai shiru har su yi magana ka gabatar da ka gabatar da manyan kamana sai waɗansu manyan sun kai gabatar da kai ko kaga wannan kuma shi kenan to yana cikin abin da kenan yake tarbiyya ta sahabbai da ladabinsu sai ka ce Aisha karami sai ya shu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam iya nakhla sai annabi ce ai dabino shi wannan hadisi mun mutu ne tun juz'i na farko shekara goma sha ɗaya da sun kauce cikin kitabul ilmi babin ya ganuwa ya halatta mallami ya shirya ma ɗalibai ne ya ganuwa Eh? kamar ka wani abu ka ce me a hukuncin ka ba wanda adda wani sarkake ya haka ga sai a gawa bai ba da amsa ashe kenan ana iya kiyasta ko ilhaƙin asalin jarrabta mutane ta wannan hanya ka daga kamar jarraba ta musu cikin itacen daji akwai iccen da yake da albarka kamar albarkan musulmi wani icce na kaga sai a ba da amsa kaga wannan hanya ce ta karantarwa uslubi ne na karantarwa ka zakular da fahimta da ganewa da tunanin mutane mabambanta ta hanyar gitta musu wata mas'ala la'alla ta duniya ta ko ta ilimin addini to wannan kenan yana nuna ya halatta a yi abin da ake ce ma ya ganuwa ko ko kacici kacici a ce ni an kaza wanga ya bada amsa wanga ya bada amsa al-muhim. babu al'ajwa babin nau'in dabino da ake kima ajwa حدثنا juma’a بن abdullah juma’a bin abdullah an ce sunansa ya haya juma'a lakabin sa ne wasu malamai suka ce ana ce mai abu haƙa kinaya ta kenan ya da cikin manya-manyan mallaman ra'ayi in an ce mallaman ra'ayi zuwa gari wanda ba su kawo hujja da hadisi ba su kawo hujja da Qur'ani sai dai bin ra'ayi tawili muna ganin kaza muna ganin kaza sai da ya zama babban imami babban mallami ƙwararre a bangaren ilimin ra'ayi daga baya sai juya ya koma ga ilimin hadisi kuma shi ma sai da Allah ya zama babban mallami imami ya kuta dabi ga ilimin hadisi sannan ya rasu shekara ta 233 shekara ta hijira 233 kaga yau shekaru da yada rasuwa ne Ba baya da hadisi a cikin sahih Buhari da sauran kutubu sitta in ba wanga ba a cikin kutubu sitta na hadisi gaba ɗaya hadisi kada za mu karanta shi kawai ya ruwaito shi juma'a bin abdullah can ma shi za a gani a abu dawud da irin wannan hadisi za a gani a tirmizi a nasa'i a Ibn majah shi za a gani haka za a gani a cikin muslim haka gashi nan cikin buhari to shi wanga hadisin kawai yake da shi cikin kutubu sitta حدثنا مروان أخبرنا هاشم بن هاشم هاشم بن هاشم من اسمه اسم أبي هذا سنة سنة باباني هاشم بن هاشم هاشم بن هاشم أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح دون يكره له kulle yaumin ko yini sab'a ta maratin da kwarar bino bakwai a ajiwa wanda ake ce ma'ajiwa lam tadurruhu fi zalika al-yawmi sammun ko summun guba ko tahi ba zai cutar da shi ba a wannan yini wala sihirin ko sihiri ko sihiri aka ne ba zai kama shi ko guba aka ba shi sha ba za ta tasiri gare shi ba wa ya faɗa nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ci da dino a cewa yanzu wallahi alhamdu akwai ajawa gashi nan kurere da dama cikin kwali ne an rubuta ajiwa ko ko cikin gongo ne an rubuta ajiwa kaga sai ka je ka sai ka aje kullun da sai ka kar kuma da kwala ba kai kariya daga sihiri da kuma guba ko dali in aka samu ka ba zai fitar da kai ba babul qira'ati fi ba bayan hada biyu ga cin da dino حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا جبلة Suhaimin. سهيم جبلة بن سهيم متمن ne. لي ثقة تابعيني ne, ba بني با يدا حديثي أتكين بخاري sai wannan kawai ko kuma sai riwaya ibn Umar ma'ana da farkon sai buhari ya karshe ne in kakkan jabal su bi da sahilin to za ka ko ga ibn umar ya roito hadisi ba a samun ya roito ga wani misali abu wa'ilin yana roito hadisi ga ibn mas'ud kuma yana roito hadisi ga abu mas'ud al-ansari ukubatu ibn amir da haka cikin sai buhari sai ka ji an ce an abi wa'ilin an ibn mas'ud wani wuri kuma kaji an ce an abi wa'ilin an abi mas'udin uku ba duk ne amrin to ka kenan a takaice ga misali yaro cikin buhari ana samun hadisan abu wa'ilin ta hanya ta hanyar ibn mas'ud ko ta hanyar abi mas'ud farkon bayna ibn mas'ud wa abi mas'ud ibn mas'ud man ismu me suna ibn mas'ud abdullah to amma abi mas'ud wa uqbatu shi a suna ne ka kina abu wa'ili na ratuwa ga wannan sahabi na ratuwa ga wannan sahabi cikin buhari ha to amma shi jabalatu bin suhaimin da farkon buhari a karshe ne duk inda ka gane to za a ga ga ibnu umar ya rawaito hadisin bai da wani hadisi cikin buhari face daga ibnu umar mafhumun qala asabana amu amu sanatin shekarar yunwa ta same mu amu sanatin shekarar yunwa don amu shekarar daɗi sana shekarar wahala arba'ina sanatan yatihuna fil ard wahala eh ya yati min da zalika amun fihi yi an wa fihi ya'sirun to ne. ma'a ibn zubair lokacin da ibn zubair na shugaba wa razaqana tamran sai ya bamu mu albashinmu ba kuɗi ba wannan shekara dabino don babu kuɗi babu kuɗi a baitul mali dabino a akwai da haka sai ya ba su albashin su da dabino fakana abdullahi bin umar sai abdullahi bin umar ya kasance ya murru bina shina gittawa gare mu wa nahnu na akulu muna ci wa ya kulu sai ya ce la tu qarinu ka ku ribanyi kan mutum ya hada dabino biyu in kun hada da nan na tarayya kowa ya ɗau guda guda dan in ka so biyu ka zalunci abokanci amma inda kai ka so da binonka ka aje ana ci to kana iya ɗauka ko biyar biyar ka so don naka na saura duk yan mutu na kai kaga baka ci hakkin zuwa in ka so da ɗaya almuhimmu a tsarin shugabanci na wancan lokacin irin abubuwan da ake karɓowa na zakka da irin abubuwan da suke shigowa aljihun hukuma na haraji da irin jizya da irin gadon wanda bai da magadi da sauran ire-iren su suna za a tattara duk shekara sai a duba dukiyar da a cikin aljihun gwamnati sai a kassafa ta kowane ɗan ƙasa a bashi kaza sai kuma baɗi sai da albashin haka suka yi lokacin zafai sai a kasafa kowane a bashi kaza shikenan in rabo ya kama za ka samu buhun da biyu hamsin ko ɗari kowa haka zai samu sai kuma baɗi ba jib da dukiya aka yi ba kaila ya kunu kaila ya kuna dula tan bainal agniyai ha ya zama kawai wasu ka keɓanta da shi suna ta abin da zuwa a ga dama a raba ma talakawa aka yi ko da ana raga ɗan wani saura sai a raga don ko ta taso wata muhimmiya irin gyaran hanya ko wani aiki da aka son a yi to wannan sai a yi amma dai haka aka duk shekara ana ba mutane sakamakon abin da an ka tara a rarraba musu ka kamar yanzu Najeriya a cikin duk shekara ko wani talaka a bashi miliyan goma duk shekara shi ganin zai a bi a raba ko a bashi miliyan goma wata shekara ma kana da kila su karu su kai sha biyu ko ne sai a ta zama lahiya ko inda za a irin wannan hanyar sai Ali ta a ce to yanzu Najeriya tana da kaza to a ke da kaza a aji don riski to saura a kasafa a gari yan Najeriya mutum nawa na miliyan nawa na to miliyan kaza na to kowa da lolin gada akwai yana samun kaza to kowa a bashi kaza shi kenan sai a ta zama lahiya to haka nan sahabbai kai shekara shekara fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam naha an al-qiran annabi ya hana daga ribanyi in dai na tarayya na a dawo biyu sun mai kulu sannan ya ce illa an yi ta'azinar rajulu a kawo sai fa in mutum ya nemi izinin dan uwa ne in ana ci daga ce to jama'a kun ga tun jiya ci abinci ba hawa da haka na hiku bukata don Allah yana neman izinin in zanka cin duniyoyi ka to zanka cin duniyoyi kaga shi son son ya yi maka bago Kala shu'batu shu'batu yace al-izn min qawli Umar. Shu'ba yace wannan neman izinin cewa illa an yasta azina a akahu magana ibn Umar ta. In ya tabbata magana ibn Umar ta kenan ana ce mishi ga ilmin hadisi. Idraj, idraj, idraj. Idraji nau'i nawa na? Kam Kila salasa ko? يأتي في أول الحديث وياتي في وسط الحديث وياتي في اخر الحديث اذا لا انا اسامني هو حديثي انا اسامني تكي حديثي انا اسامني كرشا حديثي لا انا انا سابيشي كرشا حديثي تو انا مثال وانا اكسام هو حديثي ما ياتي نبي وكيل اصدق الوضوء حديث ابو هريره فان ابا القاسم قال ويل للعاقب من النار اذا اصدق الوضوء kalima ta take ta Abu Huraira sai wadi farko ka ya kawo ta annabi kaga da idraji ya zo farkon hadisi tsakiyawa kila hadisin farko da ba ka da Abdul Bukhari wa kana yatahannasu bi hira'in ay yata'abbadu ka kalimar yata'abbadu kalima ce ta mai fassara hadisin yana fassara hadisin zuhuri sai zan idraji na wasal hadis idan idraji ya yakun fi awwal hadis wa fi wasatihi wa fi akhirih nan ya zo fi akhirih amma ba a sallama ba ga magana shuba da yake cewa illa an yi ta'azin rajul akahu magana ibnu umar ce idraji ne saboda an sabu riwayoyi da suka hito sarai cewa wannan kalimar tana cikin asalin hadisi dan haka ga maganar shuba anan ba ita ce marin ya ba akan cewa wannan idraji an gane babul qissa ibadatin tsana حدثنا حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقصه شيء حديث من هرقوبة يا قاعد نبينا كن رطب بالقصه باب بركة النخل باب البركة دبيلو كاكا دبيلو البركة كنقول حدثنا أبو نعيم حدثنا محمد بن طلحة an zubaidin an mujahidin قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشجر شجرة cikin itace akwai itaciya ta kudu mislul muslim da ta kasance kamar musulmi mislul muslim fi kamar musulmi a wani gehe a wani gehe take wa musulmi fil baraka barakatu haka barakatul muslim kamar da ya gabata wahyan nakhla a da shi ta ce babu jam'in launaini aw ta'amain babu hada kala biyu na abinci ko abinci biyu bi marratin kai tsaye mutum ya hada abinci kala biyu ya ci yana halatta don sufaye masu guluyi ba masu wuce wuri da mutawakilina la mutawakkilina suna cewa hada cin a hada kala abinci biyu a ci jin daɗin duniya na to ana haɗa abinci launi biyu قال حدثنا أه؟ ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا إبراهيم السعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالكسة كذا أكل أبنتي جونا دبينو أبنتي كسة أبنتي قال الذي يا هذا هنا إذا أنا هذا أبنتي ka haɗa shinkawa da taliya ko da wake ko kaza da zuma ka ci naman kaza ka sha zuma Taza, in ka na bil halali babu man adkhala abdifana ashiratan ashiratan. babin wanda ya shigo da baƙi goma goma lokaci go ta matsaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aminu.